coastal road na hanyar kalaba daga lagos akan 15 trillion hanya ne tsarara guda ɗaya tun da aka yi Najeriya ba a yi a budget da aka cire kuɗi a hanya guda ɗaya 15 trillion sai a wannan gwamnati kuma abu ne mai kyau mu kuma gashi yohi ne a shida ko goma an sa mana trillion ɗaya. Barista Abdullahi Jalo mun gode sosai. Allah saka da alheri. RFI. Daga kuma shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar zakarun nahiyar Turai a makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafan nahiyar turai wato uefa ta hada jadawalin yadda kungiyoyi za su kara a zagayen 'yan sha shida a gasar zakarun nahiyar turai wanda za a yi a ranar 4 ga watan maris mai zuwa haduwan kungiyoyin dai zai kasance ne dai kamar haka kungiyar kwallon kafa ta club brugge za ta kara ne da aston villa a gida ita kuma real madrid ta kara da atlantico madrid a gida akwai haduwa tsakanin psv da arsenal sai kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta kara da lille fanayot ta kara da Inter Milan, Bayern Munich kuwa ta karɓi bakuncin Bayer Leverkusen. Akwai haɗuwa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica da Barcelona, sai wasa na ƙarshe da za a yi tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG da Liverpool. To domin tattauna yadda waɗannan wasanni za su gudana, kai tsaye muna tare da Michael Kudusin, barka da wannan lokaci to barka da warhaka Hamis. na'am to Michael ya kai kalla wannan jadawalin haɗin da aka yi na ƙungiyoyin da za su fafata a zagayen yan sha shida eh to sai mu ce jadawali ya yi kyau kuma jadawali akwai sarkakiya a wasu guraren saboda za a fafata wasa kuma za a yi kallon wasa watanni abin da ya fi burge ni ma <laughs> ko kuma abin da ya fi ɗaukan hankali na ba ma waɗannan manyan ƙungiyoyi ba kawai kana maganar aston villa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta club uh, ta Belgium mm. uh, kawai sai na tuno watan gaba ɗaya wannan wasa in gaya maka wasa ne wadda ya bai kamata ma a ce wani bai kalli wannan wasa ba inda ya hayyana son kwallon <laughs> kafa wato karfi ya zo ɗaya da karfi ya zo ɗaya sannan kuma dukkaninsu ba yau suka fara bugawa a gasar zakarun nahiyar turai ba duk da cewa an samu lokacin da suka samu tsaiko mm. uh, watan a tsakaninsu sannan kuma idan ka duba mai horar da kungiyar kwallon kafa ta aston villa halin da ake ciki shi ma jajirtacce ne wanda wannan abu ba wani sabon abu ne a wajen sato ina ganin wasa tsakanin aston villa da club brugge a cikin wasannin da ake ganin kananan wasanni ne zai yi armashi sosai to sai mu koma batun real madrid da atletico madrid mm, dabi eh, ne na madrid sannan kuma wasa ne wadda zai yi armashi wadda in faɗa maka gaskiya ba a san to ba sai kimiyya ya kare a wannan wasa saboda a halin da madrid ke ciki kana ganin duk a duk wasannin da madrid ta buga za ka ga cewar tana samun ci gaba karsashinta na karuwa a kowane wasa da ta buga a baya-bayan nan da cewa ana samun watan mizance koma baya a wasu lokutan mm. amma za ka ce a yan zubin yan wasanta daga mai tsaron gida masu tsaron baya masu tsaron baya sannan kuma ga yan wasan tsakiya da yan wasan gaba kowa ya samu karsashi karin karsashi a halin da ake ciki sannan kuma ita ma watan atletico madrid ta ma wasan yan wasanta ga su yadda ka san su nan dai haka sake da cewa an samu sauyi a wasu 'yan wasa ba sa nan yadda dai ka san ana wasa a Atletico Madrid haka ake wasa da kishi shi yasa ma ah, wata ma 'yan kallo a wajejen musu ke musu 'yan kato da gora <laughs> ah, to abin da za kenan wasa zai yi armashi dole sai Real Madrid ta nemi hanyar da za ta ainihin eh, rage zafin wasan sannan kuma ita ma ta sa jiki ah, kafin a samu mu daidaito wani wasa da zai kara daukan hankali michael shine wasa tsakanin bayern munich da bayer leverkusen wanda a bara muna kallon yadda ita bayern munich din tana ji tana gani bayer leverkusen ta je ta dauke kofin bundesliga a hannunta to bayan ɗaukar tsawon shekaru tana jihar zaranta a wannan gasa sosai to yanzu gashi a bana ita bayan leverkusen din za su haɗu da bayan munich duk da cewa duka masu horas da waɗannan ƙungiyoyi mm. matasan masu horar zuwa ne bayan munich na da company. Mm. vincent company. Mm. yayin da ita kuma bayan leverkusen na da zabi alonso ya eh, kake kallon wasan kuma gaba ɗayan su kusan sa'o'in juna ne a harkar kwa lokacin da suka buga wasa eh, to wasa ne wadda bayan munich za ta nemi ta rama musamman abin da ya faru da ita a wasan gasar watan bundesliga ga kakar da ta wuce mm-hmm. saboda a suna ji suna gani leverkusen ta karbi wannan kofin daga hannunsu kuma ta hana sarawar gaban hantsi sannan kuma akwai waɗanda ke yunwar gasar ko kuma kofin gasar zakarin nahiyar turai a cikin kungiyar kwallon kafa ta bayan munich akwai 'yan wasa kamar su gnabry akwai kamar su hurricane akwai su akwai 'yan wasa eh, kuma kasan kasan ita bayan munich din ne a nan ne za a buga wasan karshe na gasar zakarin turai sosai za ta so ta yi amfani da wannan dama ta ga kanta a gida a alliance arena za a yi wannan wasa mm. da kuma ta yi amfani da magoya bayanta ta ɗauki damar da za ta samu daga watan taro ko kuma dandazo da magoya bayanta <laughs> za su yi a wannan fili na alliance arena a wasan karshe. to za ta dage ta ga ta yi duk mai yiwuwa ta lashe wannan koko ta buge bayan leverkusen saboda za ta eh, saboda a haka a halin da ake ciki ta kullaci eh, bayan leverkusen bugu da ƙari dai akwai wani wasa wasa shi ma da ake ganin yana ɗaya daga cikin wasanni masu zafi wanda zai kasance tsakanin PSG da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Liverpool dai idan muka duba a wannan kaka sabon tsarin da aka zo da shi na gasar zakarun Turai ita mm. ce ta jagoranci tebur bayan da ta buga wasannin ta takwas kunnen doki ɗaya ta yi ta haɗa maki ashirin da biyu kenan a wasannin da ta buga to eh, ita kuma psg idan muka duba sai ma da ta buga wasan neman gurbin zuwa in sha shida to amma kuma wani abu da ake dubawa shine ita psg a yanzu yan wasanta suna ƙara samun ci gaba kamar yadda ka ce na eh, madrid na samun ci gaba to ya kake kallon wannan wasa zai kaya kuwa eh, watan abin da yake bani tsoro a wannan wasa idan misali ina cewa ko kuma ina neman liverpool ne ta samu galaba wannan wasa abin da zai bani tsoro shine wannan PSG ta dade tana harin gasar zakarun nahiyar turai amma kuma tana samun koma baya musamman ma idan aka kai uh, watan zagaye kuma na bugu da na hmm. sile ɗaya kwali hmm. to ana samun wannan matsalar a wajen PSG kai PSG na san mai horar da PSG zai gaya ma 'yan wasan su cewar mun sha gwada wannan mun kasa zuwa muna da Mbappe muna da muna Messi muna da nema. amma duk da haka <laughs> mun kasa yi to ku ku cire mana kitse a wuta to haka za a shiga wannan wasa liverpool kuma za ta iya gwada musu ainihin sanin makamar abin saboda tana da yan wasa da suka daɗe ana damawa da su a gasar eh, nahiyar eh, turai sun goge a wannan harka to michael bari mu duba wasan da za a yi tsakanin benfica da barcelona idan muka duba a baya bayan nan barcelona ba ta wuce wannan zagaye na yan sha shida mun ga yadda ta faru da ita a shekarar 2016 da 17 da 18 da 19 har ma ta zo ma kawai ta koma ma fita a matakin rukuni a shekaru biyu bayan nan sun haɗu dai a matakin rukuni waɗannan ƙungiyoyi benfica da ita barcelona mm. har barcelona ta samu nasara a kanta kana ganin ɗorawa kenan barcelona da za ta yi a wannan karanta ce a ai tun da ba ta wuce wannan mataki bana za ta gasi abin da ya ture buzu ne eh, idan za a idan za baza ainihin halin da ake ciki a faife ka san kawai dorawa Barcelona za ta yi to amma kuma sha'anin kwallon kafa Benfica ita ma za ka duba ka ga inda ta fiton ita ma babba ce a can Portugal din sannan kuma yanayin wasan yanayin wasan su wasa ne na ainihin taron abokan hamayya ga gaba gadi babu fargaba mm. to yanayin wasan benfica kenan ha kuma ita barcelona akwai wani abin da zai kara mata karsashi shine za a gaya musu cewa kun dade fa baku tsallake wannan mataki ba mm. sannan kuma sabon mai zuwa eh, ne sannan kuma ga su suka gama a mataki na biyu a matakin rukuni na wannan gasa na sabon tsarin yawwa to za a gaya muku wa'annan fa ba sa'o'in ku bane ku nuna musu ku barcelona din ne duk da cewa barcelona da babu messi ah, watan eh, <laughs> kana so ce miya ce lami <laughs> eh lami ce ah, to dole za a nuna musu cewa to ku dage ku nuna musu ko babu Messi kuna iya wuce wannan mataki saboda haka za a shiga a dage sai dai idan an samu kurakurai Uh, to fi kafa ba za ta yi kasa a gwiwa wajen amfani da kurakuran da za a samu ba amma gaba gadi ka ce wane ne zai lashe wannan wasa kaga za ka ɗauki barcelona to komai na iya faruwa din to muna godiya da damar da ka bamu na shigowa cikin wannan shiri na duniyar wasanni to ina godiya kwarai